Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shirin tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya mun kawo muku halin da ake ciki na taɓarɓarewar tsaro a jihar Zamfara da ke Najeriya, wanda ke yi wa harkar noma da kiwo barazana, sakamakon wani rahoton da masanan duniya suka wallafa. wanda ya bayyana cewar najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da za su fuskanci matsalar yunwa bana sakamakon yadda tashe-tashen hankula suka hana jama'a zuwa gonakinsu wancan rahoton ya yi nuni da rikicin boko haram a jihohin borno da yobe da rikici tsakanin makiyaya da manoma a jihohin benue da nasarawa da plateau sai kuma rikici tsakanin tibi da jikun a jihohin taraba da benue har ila yau rahoton ya yi tsokaci kan hare-haren 'yan bindiga da ke satar shanu da masu garkuwa da mutane da suka addabi jihohin zamfara da katsina da kaduna da kuma niger ganin yadda wannan matsala ta addabi jihar zamfara ya sa jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta kaddamar da wani kwamitin bincike domin zuwa garuruwan da ake fama da wannan matsala domin gani da idansu da kuma tattaunawa da wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa kai tsaye Yau a cikin wannan shirin za mu tattauna da jagoran binciken Dr. Abubakar Sadiq Muhammad wanda shi ma ya tattaki zuwa jihar ta Zamfara domin tattara bayanai. Da farko mun fara tambayarsa ko me suka jiyo daga mutanen wannan yanki? Kamar da na faɗa za a zo gari ko za a shigo gari kafin ma a zo da suka yi ƙarfi da wayannan ta'adan su suka rika za su gaya wa ɗan ƙauye din za mu zo rana kaza kuma za su je din su kashe na eh, kisa su kwashi abin da za su eh, kwasa su je kuma su kwashi mata su je su lalata da su abin da ke faruwa kenan Suna da aboki gonar shi ba ta da nisa daga eh, yar galadima aka kwace gonan aka hana shi zuwa ya noma da daddare su yan ta'addan za su je wurin gonan da janareta ɗinsu da matansu da giyansu da kwayansu su shagali hasafiya ba wanda ya je musu magana hasafiya so abin da ke faruwa kenan an kwace to an sai an talauta su ba da farko lokacin da aka fara sai kuma daga nan haka sai aka fara koma ba su kwace shanun gaba daya sun nuna mutane noma ka ne, to sai kuma suka je suna kama mutane din suna cewa dole sai an fanshe su an ba kuɗi sun gama da yan ƙauye sun gudu yanzu sai a shigo ma gari kawai a ɗauki wanda ake gani yana da kuɗi ko ƴan uwansa na da kuɗi dole su biya a sake su abin da ke faruwa kenan da muna ganin ayyuka abubuwan nan ke faruwa saboda su waɗanda ke mulkin mu su suna nan eh, cikin gari ko suna ganin abin da ya faru suna da yan sanda da ke gadin su to yanzu abin ya fara kaiwa gare su in su ba a kawo gare su ba za a kai za a kama yan uwansu kai yanzu ma da suna shigowa manyan birane su suna kidnapping mutane da abin ya kama ni kaga su irin su mai din da waye da suke wannan wurare su suka gudu ke su koma in dai zamfara da suka koma gusau wai su suka koma katsina da sauransu to sai a ji su jama'a kama su sai an tashi tsaye Dr. Abubakar Sadiq ya ce matsalar ba wai ta tsaya bane a jihar Zamfara domin kuwa ta shiga jihohin da ke makotaka da ita. So in ka ce zamfara, ka manta da Katsina, ka manta da Kaduna, ila ɗin birnin gwari, sabuwa su ba tsari su aikin da za ka yi. Wato abin da ake nufi ya kamata kawai duk wani wuraren kamar da tura ke a holistic approach mutanen nan na wani wuraren gaba ɗaya ya kamata a zuba 'yan sanda da sojoji. Don ka koro su a zamfara za su zo Kaduna, ila ɗin birnin gwari, ko za su zo sabuwa a kaduna? in ka kora su a wajen birnin gwari za su koma wajen eh, wajen ɗan fadau to abin da ke faruwa kenan kuma abin ya matsayi su za su kullo har hanyar kaduna zuwa zuwa eh, abuja su kankara zuwa katsina gashi nan dai abin yaduwa yake yi fa shehu malamin ya ce tuni tattalin arzikin waɗannan yankuna suka raunana to in ku abin ya yadu kaga ba za a yi tattalin arziki zai eh, raunana saboda mutane ba za su iya noma ba za a fara a takin kasuwanni kamar da aka yi yan galaji ba aka kashe mutane wajen ɗari da arba'in ba ɗari biyu ya danganta da eh, eh, wani kididdiga za ka amfani da shi amma ba ƙaramin ba eh, a ce an kashe mutane wajen ɗari da hamsin ko ɗari biyu a kasa ɓarna ne ran da muka je garin kai ma da zuwa garin kasa an ci su da yaƙi ba kowa garin kama an watse mutanen ƙalilan da suke nan suka ɗan fito haka ina wani nan yana so ya naman kudu yau muka tsaya muna tambaya abubuwan da suka faru muka kwaso ma bullet ko hasashi da aka yi amfani da shi gashi nan kawai kamar gyada a wurin kadiba muka kwaso muna nan muna tambaya shi aka ce muna fara gyara mu bawari an iya zuwa a ga wa'annan yan ta'addan gashi nan mun zo ba su ba su ba yin university bane ba za su suka kashe mu haka muka bar muka bar wannan eh, gari a je ran kasuwa ran kasuwa a kashe mutane wajen ɗari biyu haba a najeriya ɗin kama na yaƙi yaƙi na ƙasa da ƙasa ba ma yakin ba sasa ba a kashe mutane kamar kiyashi haba mun tambayi shehun malamin yadda wannan matsala za ta yi wa harkar noma illa a najeriya in aka ci gaba da haka aka hana manoma abin da noma kai ma kasan za a yi abin nan za a za a karanci abinci ba shakka ba shakka za a karanci abinci ruwan lokaci da muka je muna muna muna bincike tambaya yanzu in suka fatattake ku na za ku tafi suka ce in suka fatattake mu a nan za mu je jihar Niger ne kuma sai na ce to in kuka je jihar Niger za su kyale ku <laughs> a'a ai su ba gudu ne ala bin su wato gashi gari ko sai aka gaya min ga sunan sun kai Niger sun kai jihar Niger in kuma in eh, suna gudu din nan ka ka san su akwai inda suka sani in suka fara gudu suna shiga wani jiha sai su je jihar da ba ka gane ko in the process su su lalata abin nan cikin gudu su lalata gona ko su gonar jama'a a fara wani rikici kuma so in abin ya ci gaba da yaduwa mutane ba za su iya zuwa noma ba kwace shanu ba za a zama abinci ba kuma da in ka je rural areas din nan ba abin da gwamnati ke musu in ka je ma wasu local government ba su anan za ka gina gida ne kawai a ce yan local government ba za ka ga chairman ba za ka ga kowa ba mutanen da kawai suke cin gashin kansu a wurin da ba abin da gwamnati ke musu ba ruwa ba hanya asibiti din ma ga nan ne inda akwai asibiti din ba magani eh likita ma ya gudu in ma an taɓa kaiwa kenan eh, abin da ake bari kawai sai su da eh, abin nan traditional rulers su you know sarakunan gargajiya suke wurin su ma da za su nemo su wani kuma wani lokaci da muka tafi ma ai wata uku ba wata uku ko ko ba ba da ma eh, eh, sarakunan gargajiya din ba suke wahala da kansu ganin irin bala'in da mutanen wannan yanki ke ciki Dr. Abubakar Sadiq ya ce akwai yankunan da dole ta sa iyaye kan baiwa yaransu kwayoyin yin bacci domin kada su yi kuka da daddare 'yan bindiga su gano inda suke. Wato akwai abin da ke damu nama. kasan inda ya yi lokacin da muka aikin mu yanzu har yanzu muna yi inda ya yi mutane za su gudu su shiga daji amma za su tsaya don su shirya da 'yan ta'adda saboda kada yaran su kuka a san inda suke sai su ba su dalilin ko su sha don su yi bacci to kaga ana bai da yara 'yan kwaya tun suna jarirai abin da ke faruwa kenan to ba karamin barna ake yi ba so eh, post traumatic abin nan eh, eh, disorder zai yawa waɗanda wato kan su ga su na ba ma'aikata ta ne ba ma ba su cikin hankali saboda irin wahalar da suke abubuwan da suka gani yanzu a najeriya ba mu da likitoci kwararru da za su iya hadarin waɗannan. to duk wanda ya kwana ya tashi a najeriya a yau hankalinsa a tashe yake dangane da wannan matsala wadda ta mayar da rayuwar bil'adama kamar ba komai ba alhaji isyaku ibrahim na ɗaya daga cikin dattijan da suka fito daga wannan yanki na arewacin najeriya kuma shi ma ya ɓara kan waɗannan kashe-kashe kamar haka na farko allah ne ka mana wani irin bala'i a mu musamman ƙasan arewa bala'i ne wanda ya cire a tashi tsaye tsaye addu'a amma a san yadda za a shirya sha'anin tsaron ƙasa domin wannan kashe-kashen yana ɓata mana suna domin ba wanda zai kawo dukiyar shi kasar musamman ta arewa idan ya san wannan kashe-kashen ba a san yadda za a tsayar da shi ba to don haka dukkanmu sai mu tashi kar mutum ce ai shi a inda yake ba wani kashe-kashe don haka abin bai dami shi ba amma ina arewa yake san cewa lallai abin ya kamata ya dami shi dattijon ya ce matakin farko na shawo kan wannan matsala shine na inganta aikin 'yan sanda. To ba za mu iya tsaye da wannan kashe-kashen ba sai mun tashi tsaye su wanda za su yi taimako su yi aiki iyakacin gwargwadon ƙarfinsu da Allah ya ba su su ne 'yan sanda su ne masu kare. To 'yan sandan sai mu dubi irin yanayin yanayinsu yaya suke. Shin kan suna da mahalli inda suke zama da iyalansu kuma ana kyautata musu domin ba za ka ce mutum ya kare ka ba an ba ka ba shi abinci ya ci sosai ya samu karfi ba wannan shi ne gaskiyar abin a yi ƙoƙarin yadda za a kyautata a rayuwar 'yan sanda a ƙasar nan idan muna son ganin wannan sabon abu ne a yankin arewa da ya yi suna wajen zaman lafiya da kwanciyar hankali alhaji isyaku ibrahim ya ce lalle akwai sakaci eh da ai ba haka ba ne da akwai boko haram ne da akwai zamfara ne hmm? ai matsalan cikin 'yan shekarun nan ne suka taso kuma a cikin wannan 'yan shekarun mutane ne ƙararrun mutane da suka zauna suka samu kuɗi kuma aka basu cikin abin da suke so kuma mutanen suna nan ai an san mutanen da suke manin a zamfara amma an ke a faɗe su an ke a yi wani abu a kansu yayin da mutum zai kashe mutum a bashi yana tafiya ba a kama shi ba ba a nuna mishi shi ba za a iya kashe shi ba sai ci gaba da yin abin da ya ga dama to shi ne wato idan ba bin ka'idin dokoki sai kowane ɗan adam sai abin da yake so mun tambayi dattijan ko ina suke kallon mafita kan wannan al'amari to muna magana da bashir a arewa mutanen da ba su da aikin yi a arewa kuma sun yi karatu a takaice muna maganan miliyan ishirin matasa wanda ba su da aiki ne to a lalace za ka samu wajen miliyan goma sha biyu a arewa ba su da aiki ne to wannan shi ne matsala yayin da mutum ya ga ba abin da zai iya ya zai sami abin da zai ci yana son ya rayu ne to ko me zai yi don ya rayu alhaji isyaku ibrahim ya ce su kansu shugabanni sun yi sakaci sosai yawan masu mulkin su ba su damu ba su gani suke sun tsallaka a jahilcinsu domin duk inda muke an ba mu mai da hankali bis kowanne mu sai an zo an nemi shi shi yasa ina so in da elite na arewa musamman mu tashi tsaye mu san yadda za mu mu kyautata a sama wa mutane aikin da za su a yi ƙoƙarin a san yadda za su sami sana'a shi mutum yana da sana'a in birkila ne zai ɗauki ɗan kayan shi ya je nemi aiki wanda zai ko menene zai akalla zai sami abin da zai ci da iyalansa ko kuwa to amma in da abin yi baka koya mai sana'a ba ya yi karatu ya je university ya dawo ba aiki shekara guda shekara biyu shi kenan can waɗansu na yin kwaya a bai kwaya yana sha hankalin shi ya ma fita daga yanayin shi to wannan shine rigiman aiki wallahi muna cikin mugun matsala muna cikin mugun rigima mun tambayi alhaji Isaku ibrahim ko ina yake kallon mafita dangane da wannan al'amari tsarin da nake da shi kowane gabna in ya zama gabna ya zauna da shi da aiki duk wa'annan gidajen da suke da shi a mai da shi da zama ƙananan hotel da za a rika samun kuɗi in ba za ka zauna a state ɗinka ka yi aiki ba kar ka ce kana neman mande na ka zama gabna. a Washington a America wannan presidential system da muka ɗauka. Gwamna nawa suke da gidaje a Washington. Wani gwamna ne yake shigowa Washington da da dispatch rider. Ka isa ai baka isa ba. Sai da captain na kasa kai blooming gwamna baka isa ka zo da dispatch rider ba. Ba za mu yadda ba. Kuma ba wanda isa mu ji tsoron shi a kasan nan. Domin Allah mana arziki da jama'a muka yi magana suna saurara. Sun san ba za mu musu karya ba. sun san mu ba a zalimai ba ne. Sanin cewa jami'a gida ne na bincike da nazari mun tambayi Dr. Abubakar Sadiq Muhammad mafita dangane da wannan rikici. Kaga na ɗaya ne abin da ake faɗa kirki ce ɗin Najeriya dole a canza ta. Abin da muke nufi ginshikin a tsaro ko na Najeriya dole kawai a koma a yi lale a sake lale a sai da za a yi. ka 'yan sandan Najeriya gaba ɗaya ina ganin ba yi dubu ɗari ku da hamsin ba. wai ma ce dubu ɗari uku ne don hamsin ɗin karawa aka yi eh, don yan sanda su samu kuɗi <laughs> ka gane ko to in ka ce dubu ɗari uku ne ake da shi a najeriya wajen dubu ɗari da hamsin suna bin manyan mutane ko yan majalisa chairman local government eh, governor you know commissioner minister so wajen eh, dubu da ɗari biyar ne kawai muke da su a za su rage a Najeriya. To in kace za ka raba nan a lokal government din Najeriya duka gaba daya za ka ga ba za ka samu lokal government ma da ke da 'yan sanda goma <laughs> ba. Idan ka su kada ba za su iya yakan na 'yan asar ba. In ka ɗauko soja ba sai ina da yawan su ba. Su ma haka ne ga rikici ko ina a Najeriya. In ka je su eh, Borno ne, ka je Yobe ne, idan ka zo abin nan Nasarawa, ka zo Benue, sai da ka je abin nan eh, Niger Delta. ga su nan ko ina rikici ne abin ba su ma sun abin ya musu yawa kafin ina ga in dai aka koyar da dan sanda ya kware ko soja ya kware ya yi haƙe inda ya kamata za ka nemi kamar wata shida wani ke suna iya ragewa su ce wata uku ka gane wata uku din nan mutane nawa za ka iya cire you a Najeriya so dole kawai a koma a trenin mutanen mutanen birane din nan su san yadda za su kare kansu ba a bari yadda suke shi ba kasan part of problem na Najeriya ne sai kowa ya tashi ya ce shi yana da yan tsakari ko yan tsaro ba a training nasu ba su wasu ka fara aiki su da jawon rikici eh, wanda bai ji ba bai gani ba ko a kashe shi ko a shiga daji in an gaba fulatani ko da ba cikin ba cikin yan ta'adda a buge shi ko shi ma kaga yan wasu za su fata su wasu za su za su za su horar da jama'a yadda za su kare kansu na ɗaya daga cikin shawarar da shehu malamin ya gabatar. Yau yadda muke a Najeriya dole kawai a organizing mutane a nuna musu yadda za su kare kansu da kansu ba kowa kawai ya ya fushi ya ɗauki bindiga ko wani adda ko na bai shiga daji ya ce zai ya je yake yan ta'adda ba za ka yi ta'adda a tsayin da ake yi to dole haɗa kai shugabannin garukan Najeriya su haɗa kai yiro da su da 'yan tsaro jami'an tsaro polis da soja a ba mutanen nan horo yadda za su tari kansu na ɗaya kenan wato kuma abin nan eh, eh, eh, intelligence gathering wato ya kamata a bunƙasa ta a Najeriya inda duk ake yaki ake cin wanda ya kamata a samu mutane masu da asiri masu gaya wa sojoji jami'an tsaro kai mun ga wayansu mun ga wayannan ga suna zuwa ko suna taro waje kaza a sai yanda za a yi to mutane mafi yawanci za su gaya mana su da ke ba da wannan labari din da gaba sai a zo a kashe su a ce an san an san su suka gaya wa 'yan sanda ga abin da ke faruwa to cikin ma 'yan sanda din akwai 'yan ta'adda ko da yake su ba sa zuwa su kashe mutane suna ba 'yan ta'adda labari ko da ke abubuwan da ke faruwa to duk wa'annan sai an magance su. Dr. Abubakar Sadiq ya ce an daɗe ana ganin alamomin wannan matsala amma kuma ba a ɗauki mataki ba. ba mu shirya ba wayannan abubuwa ɗin suka zo wato da muka yi bincike mun gano fa abin nan fa a hankali yana faruwa ya daɗe yana building up abubuwa na da suna ta taruwa suna ta taruwa suna ta taruwa ba a ɗauke shi da muhimmanci ba kawai sai yanzu abu ya kai lahauna kamar to abin da ke faruwa a Najeriya kenan abubuwa sun lalace dole sai an tashi tsaye ya daɗe yana faruwa wato science alamomin na nan da yawa ba ɗauke su da muhimmanci ba har abu ya kai lahauna yau dole a tashi tsaye a sake a sake lale ko mun sani da amma tsaro ma sometimes ba sa son su gaya shugaba abin da ba sa ji wayan ma ke kusa da shi ba na jira kadai bane ga fabarin ga masa ya taba faruwa a America kan dauka da ke kusa da shugaban kasa da shi ne ka gane ko abin da ke faruwa su din ma wani bi za su koye mai abubuwa ba sa son ya abin da ke faruwa don kada ya ce ba sa aikin su yadda ya kamata ko ba sa Aminu zai yi ba abin da ke faruwa kenan a ƙarshe shehu malamin ya ce ya zama tilas shugaban ƙasa ya dinga samun wasu bayanai saɓanin waɗanda yake samu daga manyan jami'ansa. Dole kawai shugaban ƙasa ya samu another channel na jin labari na abubuwan da ke faruwa a ƙasarsa. Ba a kawai yana jin labarin waɗanda ya ba eh, National Security Advisor, Chief of Staff, wadanda wadanda Chair Minister of Defense, duk da important. duk da important amma kuma dole ya san abin da ke faruwa shi yasa kaga jam'iyya ke da amfani wasu kasashe inda akwai jam'iyya yadda suke amfani sosai shugaban jam'iyya wa mutanen da aka kika area din za su je gaban kasa su faɗa abin da ke faruwa area din ya ji a jikin su ya gan da idanun su da idanun su suna gaya mai abin da ya faru da mu ba sai wani kawai yana jin abin da eh, eh, eh, abin da jam'iyya za su samu wani ma karya suke yi to abin da ke faruwa a Najeriya kenan shugaban kasa ya tashi tsaye ya tabbata wallahi ta da wata mutane sai su ga Abuja in yana wasa To ba sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin Dr. Abubakar Sadiq Muhammad na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da Alhaji Isiyaku Ibrahim da sashen Hausa na Radio France International sai kuma injiniyan mu Ibrahim Tukur Kefi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.